Hausawa Top TV tashar al'umma. Yanzu Sheikh Ahmad Gumi ya yi zazzafan martani zuwa ga wato kakakin shugaban kasa Muhammadu Buhari wato Femi Adesina saboda maganganun da yi akan wato goyon bayan da ya ce yana yi na 'yan ta'addan Najeriya. Masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu inda shak Ahmad Gumin ya mayar da zazzafan martani ga kakakin wato shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Aman kafin nan da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu akwai koyashe da zarar mun dora za mu san da ku. Ga cikakken rahoton. Masu sauraron mu kamar yadda kuka sani dai jama'a da dama suna yin maganganu marasa daɗi akan wato Shak Ahmad Gumi duba da yanayin yanda yake nunawa na kamar yana goyon bayan 'yan ta'addan Najeriya inda wato ya mai da martani a dangane da wato sojoji nasarar da suka samu na wato yayyafin wuta da wato barin wuta da suka ringa yi akan wato 'yan ta'addan nan na zamfara inda suka ringa kakkashe su wato Shak Ahmad Gumi ya ce wai bai dace ba abinda sojoji suke yi wa wato 'yan ta'addan inda ya ce kamata ya yi a zauna da su a yi wato sulhu da su. inda Femi Adesi na yi wata magana inda shi kuma shi Ahmad Gumin ya mayar mai da zazzafin martani kamar yadda za mu kama ku yanzu haka ku je. Kai ɗan kan zagi ne makunshin gishiri kafi gishiri zaki. Gumi ya yi wa kakakin Buhari wankin babban barko. Sheikh Ahmad Gumi ya mayar da martani mai zafi ga kakakin shugaban kasa Femi Adesina kan ya kira shi wato da masoyin 'yan ta'addan Najeriya. Sheikh Gumi ya ce Adesina mukunshin gishiri ne da har zai kira shi da masoyin 'yan bindiga. A cewar Gumi shi masoyin ƙasarsa ne, yankinsa, jiharsa, mutanensa da duk wasu bil'adama. Wasu wasa Sheikh Ahmad Gumi ya soka wa kakakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a Desina wato maganganu masu zafi inda ya ce sakarai ne kadai zai bari wato yankinsa ya zama filin daga kamar yadda News Wire NGR ta rawaito. A cikin wata wallafa da ya yi a baya-bayan nan a Desina wanda ya ce babu inda 'yan bindiga za su yabawa sojoji bisa ragargazan da suke yi wa wato 'yan bindigar a arewa maso yamma kuma ya yi ikirarin cewa amma mai son 'yan bindigar ya fito yana ta kwakwazo in ji adesina sai dai bayan ganin wannan wallafar shek ahmad gumi ya mayar da martani wato ta shafin sa na facebook inda ya ce kai makunshin gishirin da ya kira ni da masoyan wato 'yan bindiga ba haka nake ba ni masoyin yankina ne ƙasata jihata mutanena da sauran bil'adama Sheikh Ahmad Gumi ya daɗe yana kira ga gwamnati ta yi wa 'yan bindiga afuwa. Sau da yawa Sheikh Ahmad Gumi ya sha nuna rashin amincewarsa akan yadda gwamnatin tarayya take ragargazar wato 'yan bindiga. Malamin ya ce wajibi ne ne a yafewa 'yan bindiga kuma na najeriya ta ba su wato dama don a kawo ƙarshen ta'addanci ya nuna rashin amurcewarsa ne kan ci gaba da yaƙi da zubar da jini inda ya ce inda har ana iya yafewa wato masu manyan laifuka lallai ya kamata a yafewa 'yan bindigar ni cikakken likita ne likitan da ya san yadda zai yi aiki a kwakwalwa ba tare da lalata ɓangarori masu hatsari ba a cikinta. Ni soja ne wanda ya san aikin sojoji da ƙarfin sojojinmu. Ina da digiri uku kuma duka daga ƙasar waje na samu su. Ni malamin musulunci ne wanda ya san illar hallaka rayuka da ba su ji ba ba su gani ba don haka bai dace in yi shiru ba sakarai ne kadai zai bari yankinsa ya koma filin daga sai dai kash akwai sakarkaru da dama hallaka beraye a mazauninka da wato a mazauninka da sandar karfe zai iya janyo ka yi asarar abubuwanka masu muhimmanci da daraja kila kuma ba za ka samu damar hallaka ko ɗaya ba a cewar sa babu shakka shak ahmad gumi wannan abubuwa da ake yi wato tsakanin wato 'yan bindiga da su kuma wato sojojin najeriya ba zai haifar da ɗa mai ido ba inda yake ganin cewar bai kamata wato 'yan bindigar a basu suna aiwatar da abin da suke aiwatarwa ba tare da an kira su wai an zauna zaman sulhu da su ba. inda yake gani abin da 'yan bindigar wato suke yi kamata ya a kira su a zauna a sulhu da su ba wai sojoji su ringa masu yayyafin wuta ba kamar yadda suke masu a zamfara idan ba ku manta ba dai sojojin nan tunda suke wato yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda wato 'yan ta'addan suke yin abin da suka ga dama suke cin karensu ba babbaka inda suke nuna cewa babu wani jami'in tsaro ma da ya dakatar da su akan abin da suke aiwatarwa sai yanzu ne aka samu wato aka ci lagon wato waɗannan 'yan bindiga a zamfara inda sojoji suke masu lugudan wuta ta sama da ƙasa wato lamarin da ya kawo har ke karkashe wato waɗannan 'yan bindiga inda shi kuma shagumi yake ganin cewa wannan abin da ake masu bai dace ba kamata yi a fito waɗannan kalamai da shek Ahmad Gumi yake yi akan waɗannan 'yan bindiga shi yasa wasu suke ganin cewar babu shakka wala Allah wato Ahmad Gumi yana da wani abu a dangane da wato waɗannan 'yan bindiga a yanda wasu suke faɗa inda wasu kuma suke ganin cewa babu shakka shak ahmad gumi ba wani abu ne yasa yake yin magana a dangane da ayuwa waɗannan 'yan bindiga magana su zo a yi sulhu da su ba ba a ringa karkashe su ba saboda yana da wato ilimin addinin musulunci kuma yana da sanin lagon yadda ya kamata a zauna da 'yan bindigar saboda kuma wato shi ma soja ne wato tsohon soja kuma kazalika likita ne malamin addinin musulunci don haka yana da ilimin yadda za a zauna da waɗannan 'yan bindiga. sanin kanku ne a kwanakin da suka wuce ko watannin da suka wuce shak ahmad gumi ya shiga daji sosai wajen zama da 'yan bindiga ya sulhu da su domin wato a kawo karshen tsaro a najeriya wannan dai ya sanya wasu suke ganin cewar anya ku ba walakin gora a miya dalilin da ya sa ahmad gumi yake waɗannan abubuwa da kuma wannan zantuttukan da yake yi na cewa bai kamata a ringa kashe waɗannan 'yan wato bindiga ba to sai dai kuma yanzu ta ga masu da wato femi adesina inda wato shishak ahmad gumin yanzu ya mayar masa da zazzafan martani a dangane da kalaminsa da ya masa wato na masoyi ga 'yan bindiga da ya kira shi ba ma iya femi desina ne yake ganin cewar wato shak ahmad gumi yana da wato yana son yan bindiga ba wato baya so a ringa kashe su hatta kazalika jama'ar najeriya ma wato tun waccan maganar da yi na cewa bai dace wato sojoji su ringa feshin wuta akan waɗannan 'yan ta'adda ba tun a lokacin jama'a da dama suka ringa mayar da martani ga kan wato shi Ahmad Gumin inda suke ganin cewar malami ne amma bai kamata ya waɗannan furci ba. To masu sauraron mu a dangane da wannan rahoto da muka kama kushin me za ku ce a dangane da yanda shi Sheikh Ahmad Gumin ya mayar da wannan martani saboda wato Femi Adesina ya ce masa wato masoyin 'yan bindiga.